yan uwa musulmi yanzu da kuke sauraron mu safiyar ranar talata ce wadda ta daidai da ranar 23 ga watan rabi'in al hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1431 wadda ta daidai da tara ga watan march shekara ta da goma. wannan kasar da kake kallo da saurare shine kasar na uku daga cikin jirangiyar karatuttukan littafin a fatuwal hamawiyatul kubra ta shekul islam ahmad ibn abdulhalim ibn taimiya alharrani allah maɗaukakin sarki gafarta mishi taken wannan kasar daga cikin jeren giyar karatutukan mu na darul hadith mun sa mai wato hamawiyya wato karatun littafin alfatwal hamawiyyatul kubra amma taken kasar din shine hamawiyya to wannan shine kasar na uku a inda muka ɗauki nuskar Dr hamad ibn abdul muhsin at-tuwaijiri wanda yake profesa ne a jami'atul imam muhammad ibn saud al-islamiyya da ke ƙasar saudi arabia allah maɗaukakin sarki saka wannan profesa da alkhairi ya yi muƙaddima wadda yake babu shakka ta kai ta komo kuma wannan muƙaddima mun karanta ainihin wato matsaloli da yawa daga ciki waɗanda suka haskaka game da tarihin mai littafin da kuma bayani akan ainihin littafin sai muka yi wa 'yan uwa alkawari a kasar na biyu da ya gabata cewa insha Allahu ta'ala in an zo a wannan kasar na uku za a fara karatun wannan littafi kai tsaye sai dai kuma muna masu kawo uzuri da cewa akwai wani fasli mai matukar muhimmanci wanda yana da matukar alaka da wannan littafi wanda in Allah ya so muke so za mu dan haskaka a kai wannan fasli shine alfaslu thani mawqiful mutakallimina min hadha kitab bayan da ibnu taymiya ya rubuta ainihin wannan fatwa tambaya ce kamar yadda muka gabatar ba su ɗaya ba su biyu ba da aka rubuto mishi daga garin hama a ƙasar ainihin dimashq da ya amsa wannan fatuwa dangane da ayoyi da suka shafi siffofin Allah da hadisai da suka shafi siffofin Allah maɗaukakin sarki musamman siffofin da suke ba da labarin Allah maɗaukakin sarki yana sama Allah maraukakin sarki zai zo a ranar alkiyama yana sauka ƙarshen dare Allah yana da siffa ta fuska da hannu da kafa Allah zai zo a ranar alkiyama to sai ainihin jama'a waɗanda suke da aƙida ta ilmul kalam musamman asha'ira da jahamiyya da mu'tazila sai suka yi ca akan ainihin wannan littafi na ibnu taymiyyah a ƙashin gaskiya saboda Allah daga cikin dukkan littattafan da ibnu taymiya ya rubuta waɗanda ya rubuta an yi mishi raddi to babu littafin da hayaniya ta tsanani kwarai da gaske musamman tsakanin shi da mutanen zamanin shi sarakuna malamai alƙalai da makamantansu kamar wannan littafin domin lokacin da ya rubuta littafin min haji sunnatin nabawiyya ma an yi hayaniya irin wannan wadda an yi mishi raddi da makamantansu amma wannan abin ya fi muni kwarai da gaske to shi yasa tun da shi professor ah, hamad dan abdulmuhsin atwaijiri allah ya saka mai da alkhairi ya tsayaye nazarin wannan ainihin wato matsayi da su masu ilmul kalam da jihamawa da sha'ira da sauransu matsayin da suka ɗauka game da wannan littafin na ganin ya kamata a cikin wannan karatu namu insha Allahu ta'ala mu tsaya domin mu tattauna domin ma da muke karanta littafin a yanzu ba mu san menene zai je dawo ba musamman muna da burin wannan karatun littafi za mu rinka saka shi a gidajen rediyoyi da tashoshin talabijin kuma za mu sake shi ainihin a website mu na darul hadisi salafiya insha Allahu ta'ala idan wannan ainihin website na intanet ya fara aiki to kun ga to sanin tarihin menene ya faru tun farko domin dai gaskiyar lamari idda akuyar gaba ta bi ta sha ruwa to ta nan ta baya take sha sannan an ce da na gaba ake gwajin zurfin ruwa abin mallo da ya samu su ibn taimiyya babu shakka musaran ainihin zai iya samun mu ko da bai kai ainihin kamar yadda ya same su ba domin sun fi mu sun wuce mu muna ainihin bin sawun su ne Allah madaukakin sarki ba Farta wa ibn taimiyya malam ya yace mawqiful mutakallimina min hadha kitab سبقت الإشارة إلى أن المذهب الذي كان سائدا في المجتمع في الفترة التي عاشها شيخ الإسلام هو المذهب الأشعري bayanai sun gabata akan cewa a zamanin ibn taimiyya aƙidar da ta yaɗu kuma mazhabin da ya ƙarfi ya mamaye ƙwaƙwalen masu mulki da malamai da alƙalai da manyan gari mafi yawa a wancan zamani su ne masu ainihin aƙida ash'ariyanci waɗanda sun yarda da siffofi ne kaɗai a sam'iyya wato sun yadda a ce Allah yana da ji Allah yana gani Allah yana da ainihin yana magana Allah yana da iko da nufi da makamantansu amma ba su yadda a ce Allah a sama yake ba ba su yadda a ce Allah yana da hannu ba to masu wannan aƙidar su ne ainihin suka fi yawa hada fi jumla wannan a jumlance kenan wa kanat kalimatu ahli kalam masmu'a kuma irin waɗannan malamai su ne ainihin gwamnati da jama'a suke saurare wa rayatuhum marfu'a tuta su ce a ɗage bal innahu fi aghlabil ahyan kana al-hukmu kana al-hukamu yakifuna fi janibihim intisaran li hadha al-madhhab an mafi yawancin lokaci in rikici ya taso ma masu mulki suna goyon bayan waɗannan mutane ne domin a taimaka irin wannan ra'ayi da wannan ainihin mazhabi na ainihin wato ashariyanci ba don komai ba domin ainihin su ma masu mulkin suna da wata fa'ida tasu ta kansu da take komawa gare su aw li gharadin aw li gharad ko kuma wasu alƙalai sukan samu wata ainihin fa'ida akan haka wa ahlul fatwa mimman kana lahum qa'idatun ariba fi awsat al-mujtama ana haka nan malamai masu fatawa su ba ainihin wato akwai fa'idoji waɗanda ke komowa gare su وما يتمتع به أولئك من سلطة ونفوذ قوي غالبهم على المذهب الأشعري خاصة min bainihim al alhall wal aqd ma'ana wato mafi yawancin waɗannan da suke samun irin wannan ainihin wato fa'ida da kuma ƙarfin cewa to mafi yawancin su suna bin ainihin wato mazhabi ne na shari'anci musamman waɗanda su ne ainihin lawmakers wato waɗanda suke su ne 'yan majalisun sarki alƙalai da malamai da makamantansu to a ƙarƙashin duka sai malam yake cewa وهذا لا يمكن أن يوجد في هذا الوقت من القضاة بل والحكام من كان ذا عقيدة سلفية ita amma tare da haka fa baya yiwa a ce a wannan zamani ai babu daga cikin alkalai da masu mulki waɗanda suke akan aƙida irin ta malaman farko kin fi ghalibul ahyan lam yakun lahum min al wal nufudi ma mali ulaika sai dai mafi yawancin lokaci waɗannan yan kaɗan daga cikin alkalai da ainihin wato malamai waɗanda suke da irin wannan aƙida ta salafiyanci ba su ne suke da ƙarfin cewa ba ba su suke da ƙarfin iko ba wani haɗa kana asaruhun mahadud don haka sai zama iyakar ɗan abin da za su iya cewa bayi da nisa ba shi iya kaiwa wani wuri ومن أجل ذلك كان لهذه الفتوى ردود فعل قوية دون هكا ونن أينه فتوى تأيدي يريد samun rabdodi إلى ire wa sada wasa da kuma ainihin wato kalubale mai faɗi imtihana bi ha shaykhul islam ni'matan azima wadda sakamakon haka ibn taymiya ya fuskanci ainihin wato jarabawa mai girma kanat min awa'il al-mihan allati ta'arraba laha wadda ta zama daga cikin farko farkon jarabawa wadda ya fuskanta a cikin ainihin rayuwar shi ta da'awa mana yankin yumkin taqsim rudud al-fi'li min qismaini zai iya yiwa idan muka dubi irin nau'in rabbobi da mai da martani da maganganu da ibn taymiya ya rinka fuskanta za mu iya kasanta su ainihin wato kashi biyu nau'in raddodi da kuma irin kalubale da ibn taymiya ya rinka samu to za mu iya ainihin kasanta su kashi biyu alif kashi na farko al-qism al-awwal wa tamassala fi ah, muhawalati al-mail mubashara nau'i na farko sun ta cin mutuncin ibn taymiya ne zagi da duka da makamantan haka wal haqq min qadrihi da kokarin zuban mishi da martaba da mutunci wa tashwihi sam'atihi da kuma ainihin wato gurbata darajar shi wa tashkikin nasu fi ilmihi da kuma kokarin saka wa mutane shakka game da ainihin ilimin ilimin ilimin ibn taymiya cewa ma ina ma ibn taymiya yayi karatu waye malamin shi ma menene ma matsayin shi a karatu da ire-iren waɗannan abubuwa wattihamihi bi umurin huwa bari'un minha bara'atu bara'atu zi'bi min dal yusuf aka rinka danganta mishi abubuwa na tuhuma waɗanda wallahi al'azim ibn taymiya ya barranta daga waɗannan abubuwa kamar yadda jinin kyarkecin nan ya barranta daga jinin annabi yusuf wanda alkur'ani ya bamu labari yan uwan annabi yusuf suka zo suka ce ai wa akala ibu kerkeci ya cinye shi to ƙarya ne jinin kerkeci eh, ba abin da ya haɗa shi da jinin annabi yusuf kamar yadda wannan bara'a ta tabbata ga yusuf haka nan irin wannan bara'a ta tabbata ga abubuwan da ake tuhumar ibnu taymiya da shi Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi وفي الجملة أجل المرتدي فقد كانت أشبه بالحرب النفسية عليه وعلى أنصاره wannan sai zama kamar wani yaƙi ne aka kulla wa ibnu taymiya amma yaƙi ne na ainihin yaƙar tunanin mutane dangane da ainihin ibnu taymiya da kuma saka musu kyama da kiyayya da kuma ainihin amai da ibnu taymiya shi da jama'a shi ya zama su zama wararrun ainihin dangi Allah maraukakin sarki ya kiyaye يقول الشيخ بركو جايدهم أبن ابن تيمية ده كان شيء فإن في هذا الصدد أولا مطيو يتي واستشعر المعارضون لنا أنهم عاجزون عن المناظرة التي تكون بين أهل العلم والإيمان yace mutanen da suke gaba da mu waɗanda suke ƙalubalantar mu akan wannan littafi da muka rubuta da suke ga cewa sun gaba a zauna a yi muƙabala irin muƙabala wadda malamai da masu imani suka saba yi fa'ada ila tariqi ahlul jahl wa dhulm wal buhtan sai suka koma suka bi hanya irin ta jahilai wadda ita ce ta zagi da ashar da ainihin kafafi da kuma zalunta a mai da abin duka da jifa da kullewa wal buhtan da kuma kire-kiren karerai da makamantansu وقابلوا أهل السنة بما قدروا عليه من البغي باليد عندهم والسنان sai suka ainihin wato mukabalance mu mu ahlus sunna da duk abin za su iya yi mana na zalunci da hannu da ainihin wato kuma abubuwan da za su faɗi da bakunansu nazira na fa'aluhu qadiman min al-imtihan yace irin da abubuwan da tun da na sun yi mana shi na ainihin jarabawa dama ibnu taymiya ya sha ɗauri ya sha duka ya sha zalunce-zalunce ire-iren waɗannan makamantan haka wannan magana ya faɗo ta a cikin littafin shi mai suna na naqabut ta'sis a cikin mujallabi na ɗaya shafi na bakwai jama'a kun ji abin da ibnu taymiya shi da kanshi ya faɗi don dangane da irin yadda aka fuskantar mishi da radodi na nau'i na farko kenan shine ne zagi kazafi duka kullewa da من تنسو ويقول احد تلاميذه وهو محمد وهو ابن عبد الهادي في معرض كلامه عن هذه المحنة وملخصها أنه أي شيخ الإسلام كتب جوابا سئل عنه من حماء في الصفات فذكر فيها مذهب السلف ورجحه على مذهب المتكلمين وكان قبل ذلك بقليل أنكر أمر المنجمين واجتمع بسيف الدين جافان في ذلك في حال نيابته بدمشق وقيامه فقام نائب السلطنة وامتثل أمره وقبل قوله والتمس والتمس منه كثرة الاجتماع به فحصل بذلك بسبب ذلك ضيق الجماعة مع ما كان عندهم قبل ذلك من كراهية للشيخ Abin abinda ainihin almajirin ibnu abda almajirin ibnu taymiya mai suna muhammad ibnu abdulhadi yake faɗi za mu zo mu faɗi mun zo da wasu littafai waɗanda tattaruwar tarihin ibnu taymiya gaba ɗaya na ƙarewa a cikin waɗannan littafai to daga cikin ɗaya daga cikin waɗannan littafai ne ibnu abdulhadi almajirin shi yake cewa abin da ya faru shi ainihin wato ibn taymiya ya rubuta amsa ne wadda aka rubuto mishi daga garin ainihin hama game da ayoyin siffa Allah madaukakin sarki da hadisan da suka shafi haka a ciki ya ambaci aqida ainihin malaman farko annabi da sahabbai game da abin da ya shafi ayoyin siffa ya kuma tabbatar da cewa gaskiyar lamari wannan mazhabi na malaman farko shine mazhabin da yake da ƙarfi akan duk wani mazhabi daga cikin mazhabi na malamai na ilmul kalam to ba ma fa kafin wannan lokaci ibn taymiya ya taɓa musu wani ɓari shine galibin masu mulki da wasu ainihin da ake gani malamai ne a wannan lokaci suna mu'amala da al'amari na tibbi don haka suna ta'amuli da ilimin nujum to ibn taymiya ya yi ainihin wato wa'azozi ya yi rubuce-rubuce ya bayyana bata da kuma karkacewar duk wanda ya kama hanyar tibbi ko makamantan haka wannan abin ya tayar musu da hankali kwarai da gaske kuma kyama da gaba ta bayyana sakamakon wancan inkari da ibnu tabiya ya musu akan al'amarin tsibbi da duba da bokanci kun ga dama akwai wata dafattiyar kiyayya a ƙasa yace to ana nan a wannan lokaci sai ainihin haɗuwa ta kama ibnu tabiya da wani mai suna saifuddin a ah, jahan a ainihin halin lokacin da aka sanya shi ya zama kamar shi ne sole administrator ko kuma mai rikon ƙwarya ne na gwamnan wannan gari sai ya ainihin wato rinka neman su rinka yawan haɗuwa da ibn tuniya ma'ana yanzu shi yake da mulki an ba shi riƙon ƙwarya ne shi kuma dama yana daga cikin waɗancan masu irin wannan tsubbu da taɓin ƙasa da gudun ƙasa da sauransu to yau ya aika ibn tuniya ibn tuniya ya zo ya tuhumce shi akan kace kaza gobe ya aika jibi ya aika kullum ibn taymiya yana kan hanya ana ainihin da wata shi ya zo gidan gwamnati ya ya ce kaza ya ya ce kaza to maganganu dai suka yi yawa amma duk sanda aka aika ibn taymiya ya zo sai ya zo to amma fa wannan ainihin duk biyayya da sauraron su da yake yi ba ta sa ainihin wato su lura mutumin nan dan son zaman lafiya ba ne ibnu abdulhadi ya ce sakamakon wannan kai da komowa aka kuntuta wa ibn taymiya da shi da ainihin almajiran shi wanda dama akwai wata bakar kiyayya da fatiya a tsakanin su wa ta'allamu bi zuhurihi wa zikri bil hasan fa dafa shay'un min ila ashiya wa lam yajidu masaghan ila al-kalam fihi li zuhurihi wa adami iqbalihi ala ad-dunya وترك المزاحمة على المناصب وكثرة علمه وجودة أجوبته وفتاويه فعمدوا إلى الكلام في العقيدة كما لم يذكرن كهدوى ابن تيمية أنا غير من سلكي الله ما أوكسين سلكي سيبين كتاور أجيب ابن تيمية ba komi ba saboda ainihin ibn taymiya Allah madaukakin sarki ya sauna da takatsantsan da duniya ba kuma duniya ce ainihin wato abin da ya fuskanta ba sa'annan ibnu taymiya bai damu da gogoro irin yadda malaman zamanin shi da alƙalai suke akan su samu ainihin wato mukamai a wurin gwamnati ba lallai ibnu taymiya yana da ɗumbin ilimi yana da ainihin wato kyautata rubutu wajen ainihin rubuta fatoyi da kuma irin amsoshi da yake bayarwa to da suka rasa inda za su kama shi akan duk abubuwan da suke sa ana tuhumar shi sai suka karkata zuwa ga aƙida لكونهم يرجحون مذهب المتكلمين في الصفات والقرآن على مذهب السلف يسوسك كله ابن تيمية تبندر الأكيدة أن كوني دفد رسوس كركة أكنشوا أكيدة جينا متكلمي su suke fifitawa game da siffofin Allah game da kuma ainihin alkur'ani ma'ana ba su da aƙida ainihin irin ta magabata dangane da alkur'ani cewa magana Allah ne Allah yana magana da harafi da sauti ba su da wannan aqida dangane da siffofin Allah kuma suna ta'awilin su ko kuma ainihin suna tunkuɗe su wa ya'taqiduna hu sawaban su a ganin su wannan abin da suka kudince kuma shine daidai fa akhadhu al-jawab alladhi katabahu sai suka dauki amsar nan da ibnu taymiya ya bayar ita ce wannan al-fitiyal hamawiyya ko al-fatwa al-hamawiyya al-kubra din wa amilu alaihi auraqan fi rabbihi suka rubuta takaddi domin ainihin su mai da martani akan wannan littafi sunna sa'u sa'ay shadida ila alqibati wal fuqaha wahida wahida sai suka rinka bin alqalai da malaman su ke daya bayan daya wa agrau khawatirahum suka rubuta ainihin wato tunanin malamai da alqalai wa harrafu alkalama suka cancanta maganganu daga yadda ibnu taymiya ya ainihin wato faɗi misali zai ce ibnu taymiya mujassimi ne yana siffanta tunanin shi ai ibn taymiya yana cewa Allah yana sauka karshen dare kamar yadda limami ke sauka daga kan minbari ai har ma kwatantawa ya taymiya yake ne haka sai su bi su buɗe tunanin waɗannan malamai wa kadhabu al-kadhib al-fahish karya ƙarya mummunan ƙarya wa ja'aluhu yaqulu bitajsim suka ce wai ibnu yana kwatanta Allah da jiki irin halitta hashahu malika Allah ya fara ibnu taymiya wa annahu aw aga malika al-madhhab ila ashabihi kuma wai ya yada wannan irin aqida a cikin ɗaliban shi wa anna al-awama qad fasadat aqaiduhum bi malika aƙidojin jama'a gari ma duk sun lalace saboda irin wannan arna da irin yake wato kun gane yadda ake ziga al'amarin ake ruɗa al'amarin ai ya rikita ɗaliban shi ya lalata kwakwalwarsu mutanen gari ma duk aƙida su ta ɓaci sakamakon wannan abin da ibnu taymiya yake wa fa'au dalika zalika fa'ayan shadida suka kai suka komo suka duk inda za su haɗa ainihin wato fitina ya fakahum jalaluddin alhanafi daga cikin waɗanda suka goyi bayan su akwai wani alkali mai suna jalaluddin alhanafi hanafi qadul hanafiya yau na izin. ala zalika shi alkalin hanafiya ne don a wannan lokacin malikiya na da alkalinta hanafiya na da nata alkalin shafi'iya na kowace mazhaba na da nata alkalin da kuma tashi kotu yana kuma da ainihin fuska a wurin sarki to sai aka sami shi wannan alkali na hanafawa mai suna jalaluddin sun yi goyi bayan ire-iren waɗannan mahasada wa mashama abin ila darul hadith ashrafiyya ya bi su aka tafi makarantar darul hadith al-ashrafiyya wa talaba hudurahu wa talaba shi ainihin wannan alƙali ya aika ibnu taymiya yazo wato kun gane sai zama asalin matsalar su da ibnu taymiya suna da bambancin aqida amma sai su koma sai su mai da abin na office kuma sai a ce gwamnati na neman ibnu taymiya ko tunanin ibnu taymiya ko kun fahimta jama'a sai su sa daga cikin mutanen su su kawo ƙarar ibnu taymiya wurin su don haka sai a tayar da abin daga ainihin wato adawa shakhsiya sai ta zama ainihin wato adawa ce tsakanin ibnu taymiya da hukuma sai zama ba tsakanin wahna ne da wahana ba ina fata an gane to sai wannan alkali wa arsala ya aika falam ya hadur sai ibnu taymiya bai zo ba wa arsala ilaihi fi jawabi anna al aqaida laysa amruha ilayka ibnu taymiya ya amsa mishi a rubuce cewa kai alkali ka sani da cewa fa al'amarin aqidoji ba a hannunka yake ba wa anna sultana inna ma wallaka li tahkim li tahkuma bainan nasi sarki ya nada ka ne ka zama alƙali kai hukunci tsakanin mutane wa anna inkar munkarati laysa mimma yahtassu bihi kuma abin da ya shafi wata barna in ta faru ba wai aikin alƙali ne shi kadai ba fa wasalat ilayhi hadhihi risala sai wannan takarda ta kai da wannan ainihin alƙali fa aghraw rabu shikenan sai suka ƙara buɗe alƙalin cewa to ka gani kai ma yi maka shikenan kai ma gashi kai ma gashi ne gashi ne ranka ya dade ka gani ina fata an gane yawwa wa shawwashu qalbahu suka gurɓata zuciya alƙalin wa kalu sai suka ce lam yahdur gashi nan ma ka aika bai zo da yare ka ya radda alaika ka ga ma ya ya maka فأمر بالنداء على بطلان عقيدة في البلدة سوى أن القالي فأي شيء أكد في الجنة تنا شيلة تشيوا عقيدة إن تنيا الشياتي وأن مدنة تنا نان أتكين لتافن الأقود الدرية أتكين شافي ما تريد تفعين ده زي شافي تريد تفعين ده تقص زي شافي ما تريد waɗannan tafai gaba ɗaya ga sunan jimillar tarihin ibn taymiya ne na zo muku da su yau da da malamai suka تشنن القول الجلي في ترجمة شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية الحنبلي وعند أيديه واتو سيف الدين أبو الفضل محمد ابن أحمد البخاري wanda shi wannan babban malamin ya rasu hijira na da dubu da ɗari uku daidai sannan sai kuma wannan al'uqudu durriya na fata an gane fi manaqib shaykh al-islam ibn taymiya wanda ainihin shi wannan almajirin shi muhammad ibn abdul ya rubuta sannan sai kuma al-kawakib ad-durriya fi manaqib shaykh al-islam ibn taymiya wanda mar'i ibn yusuf al-karni ya rubuta sannan sai kuma ar-radd al-wafir ala man za'ama anna man sanna ibn taymiya shaykh al-islam kafir wanda ainihin ibn nasir ya yi rubuta a dimashki sannan sai kuma al-ilam al-a'lam علية في مناكب ابن umar ibnu ali albazar ya rubuta ابن علي ta يربط ishara ba إشارة بزار من ba waɗannan su ne tattaruwar waɗannan tafai waɗanda littattafai ne ƙanana ƙanana malamai manya-manya na duniya tun zamanin ibn taymiya bayan zamanin shi har zuwa yanzu aka yi rubutu dangane da ainihin wato tarihin ibn taymiya ina fata an gane wannan littafi yana da ainihin kyau kwarai da gaske akan a samu wannan littafi ainihin a karanta shi ba don komi ba duk abubuwan da muke tattaunawa din nan na matsaloli to wannan littafin ainihin yana ɗauke da su ina fata an gane littafi ne kutun da guda ga shi na ainihin malamai suka rubuta shi to nan sai kuma a shahadatu zakiya fi sana'il a'immati ala ibn tawhiya wanda shi ma dai a sheikh mar'i ibn yusuf al-karni ya rubuta shi daga cikin malaman karni na goma zuwa na goma ainihin sha ɗaya to duk waɗannan littattafan baki ɗaya jama'a suna daga cikin littattafan da aka yi tarihin ibn taymiya tarihi na gaskiya wanda in ka karanta su to a nan ne zaka ga duk irin waɗannan ainihin ɗauki ba gari ina fata an gane to jama'a kun ji ibnu abdulhadi yanzu wannan ibnu abdulhadi abin waɗannan abubuwan da muka sani jama'a shi ba labari ya ji ba su ne almajiran ibnu taymiya dan haka a gaban su aka ta wannan ɗauki ba gari sai yake cewa fanudiya fi ba'dul balad bidalika har wannan maganganun suka kai aka yanka kai su wasu bayyukan ma ana yaɗawa cewa ibn taymiya aqida shi ta baci gaba ɗaya kaza kaza kaza kaza lakin lakin bin a javan intasara lishefi wa aqaba ulaika wa sa'a fil qabd ala ba'dihim faktafau wa tafarraku wato wancan sarki da ya samu sarauta din can wanda ɗazu kuskure ne na ce yana daga cikin waɗanda suka yi samu sarauta suke kin ibnu tahiya waɗanda suke tsafin a'a waɗanda suke ne suka zo suka fake da shi da suka kawo mishi sai ya sa aka ainihin wannan tattaunawa to sai ya zama an gama tattaunawa gaba ɗaya ba a samu nasara akan abin da ake nema ba shi ne aka koma a bincike kuma ibnu tahiya dangane da wannan aƙida to shine har abin ya kai zuwa ga waɗannan alƙalai a je a bisu a je a samu waɗannan malaman suke har abubuwan da suka faru shi wancan ainihin wato Saifuddin Jahan ya wayi gari daga ƙarshe na yana taimakawa Ibn Taymiyyah har ya kama waɗancan waɗanda ke ƙoƙarin haddasa wuta fitina ya rinka musu ba ya rinka kama su ɗaiɗai bayan ɗaiɗai mutunci suka ɗaiɗai wasu kuma suka gudu wajen lasa shekh ta'adatu yawmal juma'a fi jami'a to dama ibn taymiya ranar juma'a yakan zauna a masallaci yana yi ainihin mutane wa'azi wa fassara qaulahu ta'ala a wannan ranar juma'an tafsirin da ibn taymiya yayi yayi ne a karkashin wa innaka la'ala khuluqin azim yayi ne akan tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa akan cewa manzon Allah yana da dabi'u kyawawa wa amara bil hilm ibn taymiya ya alqawi ainihin wato wa'azi akan cewa ayi hakuri a dangana wa haffa alasti umalu kuma ya kwadaitar da jama'a akan cewa duk abin da ke samu a zauna a yi haƙuri Allah madaukakin sarki zai kawo maganin wannan abu wannan kenan malai ce sun majtama abul qadi shafi'i imam ad-din wajtama bihi ba'd al-ulama wa hasu ma'ahu fi al-hamawiyya wa qala niqash hawlaha wa qira'at min ila akhiriha bari ku ji kuma wani majalisin sai aka sake kai ibn taymiya zuwa ga wani alƙalin kuma wannan alƙalin kuma alƙalin shafi'iyya ne shi kuma sunan shi imamuddin shi ma ya nemi cewa to ibn taymiya ya zo a haɗu da ibn taymiya da malamai a gaban shi aka zauna aka karatu na musamman akan wannan littafi alfitiya ko alfatwa alhamawiyyatul kubra aka tattauna aka tattauna sai aka ce kai a aje wata tattaunawa a samu wani ya karance littafin gaba ɗaya a saurari littafin jama'a kun ji da ake aiki aka zauna aka karanta littafin gaba ɗaya tun daga farko har ƙarshe wa audaha shehu da mawaridi anniza dukkan wuraren da ake jayayya da ibn taymiya ibn taymiya ya musu sharhi suka ce sun fahimta wa ba'da al-mawadi allati hasala fiha al-ishkal duk wasu wurare da rigingimu suka faru akai nan ma ibn taymiya ya musu bayani akai وأقر الحضور جميع ما في هذه الرسالة سيكون دك da لميد القالي دا سراكنا قبائي سيسكتي كاي duk abin da ke cikin littafin nan ma gaskiya ne ashe duk jita jita ce rashin fahimta ne tun da waka a bakin da ita ta fi daɗi to wannan yake nuna dukkan ku ɗaliban ilimi da duk wasu malamai da duk wasu ɗaliban ilimi da ba su saurare mu ga wani ƙalubale duk sanda kake magana a kasar kake ko ɗauka ake ko a rediyo kake ko rubutawa kake yi ka kwana da shirin da aka zo za a zaunar da kai a matsayi na gwamnati za ka iya kara magana? ba wata ta ka samu wasu matasa a ɗan wani lungu kana ta surutu kana ta surutu sai an kira ka caji ofis kuma ka zo kana kuka yawa ya kamata mutane su shirya duk abin da kake faɗi za ka iya kare wannan matsayi kana faɗi yanzu yana da saukin ka faɗi to amma aka ce kwamishinan yan sanda na neman ka director na ss yana neman ka ana neman ka daga ss eh, headquarters ana neman ka daga fadar sarki malaman gari sun ce ba su yarda da abin da ka faɗa ba an ce ka zo da hujjojinka ka zo a zauna a karanta za ka je kuma kana kama kafa da wani da wani cewa don Allah a yafe maka kai wallahi kawo kuskure ya nuna kenan tun farko kai wawa ne shi ne ba a magana a cikin addini da wauta ko da san zuciya ko kuma magana da ka san cewa baka shirya ta ba ya zama duk abin da zaka faɗa a nan duniya inda zaka iya kare kanka ba me kake tunani a kabari ko a lahira ya kamata kowa ya tunanin haka ku ji jama'a aka ce aka karanta littafin a gaban ibn taymiya tun daga farko har ƙarshe duk da ya ɗaura kai sai da ibn taymiya ya zauna ya musu sharhi ya musu bayanai gaba ɗayansu sai suka ce ai duk abin da ke cikin littafin ma a shaidodo ne wa qala sai shi wannan babban alkali na ainihin shafi'iya mai suna imamuddin sai ce kullu man takallama fi shaykh duk wanda ya magana game da ibnu taymiya a kama shi yanzu kuma ta juye a kansu alkali ba ku ko kawo ba to ta juye sai ce a kama shi a azabtar da duk wanda a hore shi wa qad raja'a ash-shaykh ila darihi sai ibn taymiya ya koma gidan shi fi mala'in minan nasi mustabshirina bidhalika a cikin taron mutane suna murna da wannan nasara wa farihina sannan farihina farhan shadidan bima wa Allah min an-nasr wa ta'awudi sai ibn taymiya suka koma gida suna farin ciki mai matukar yawa saboda wannan baiwa ta nasara da kuma ainihin wannan karfi da Allah madaukakin sauki ya kara musu waɗannan tarihin da muka karanta gaba ɗayansu in ka karanta littafin al-bidayatu nihaya ɗaya almajirin ibn taymiyyah shi ya kawo a cikin ainihin littafin shi ibn kathir a mujalladi na sha hudu shafi na hudu da kuma azzail ala tabaqatul hanabila a mujalladi na hudu shafi na ɗari uku da casa'in da hudu da littafin addurar kamina a mujalladi na ɗaya shafi na ɗari da hamsin da biyar da littafin الكواكب الدرية daga shafi na da biyu zuwa shafi na ɗari da sha hudu alhamdulillah duk ɗalibin darin hadisi da ke jin wannan karatun ko zai ji wannan karatun nan gaba waɗannan littafan baki ɗaya muna da su ya rage ya ɗauka ya karanta don shi ma ya gane wa idon shi har ma ya samu kari fiye da wannan sanin tarihi ina fata an gane ya ibn abdulhadi almajirin ibnu taymiya mai suna ibnu abdulhadi ya ce أثناء كلامه على هذه المهنة وخصوم الشيخ الذين فعلوا فيها gozo yana tattaunawa dangane da wannan bala'i da jarabawa da ta samu ibn tafiya da ɗaliban shi da kuma irin waɗanda suka shiga suka fita suka yi ruwa suka yi tsaki don kunna wannan fitina ya ce wa kana sa'ayihin fi haƙƙihi a tannar sa'ayi lallai sun kai sun komo iya ƙoƙarinsu don su haddasa fitina لم يبقى لم يبقوا ممكنا من الاجتماع بمن يرتجون منه أدنى نصر لهم نصر لهم وتكلموا في حقه بأنواع الأذى وبأمور يستحي الإنسان من الله سبحانه أن يحكيها فضلا عن أن يختلقها ويلفقها فلا حول ولا قوة إلا بالله ابن عبد الهادي والله duk wani mutum da mutanen nan suke tunani in sun je sun azazzala wuta a kan yayi rikici da ibnu in dai suka san cewa za su nasara ya gamsu sai da suka je duk wata magana da za su don su ci mutuncin ibnu ko su zubarwa da ibnu taymiya mutunci sai da suka yi kai wasu abubuwan ma da suka rinka faɗi wallahi duk mutum mai mutunci wanda ke jin kunya Allah ya kamata ma ya ji kunyar ma da labarinsu ba ma wai shi ya kirkire su ainihin daga gaban kanshi ya faɗe su ko kuma ya har haɗa irin waɗannan sharori ba ya ce fala haula wala quwwata illa billah babu dabara ga kowa babu ƙarfi da kowa sai da Allah wallazina sa'ausihi ma'rufuna indana jama'a ina son ku rinka haɗa wannan tarihin da abubuwan da yake faruwa a waɗannan zamanin namu fa yana faruwa gare mu ne a yanzu ya kuma faru ga wasu mu a wasu garuruka da makamantan haka ibnu abdulhadi fa matashi ne dan shekara ba ta wuce talatin da biyu ba har ya rasu amma ya waye gari ya zama babban malami a tsawon waɗannan shekaru ji abin da yake cewa waɗannan da suka ringa azazzala wuta akan a mutuncin ibnu taymiya da kazafce kazafce yace wallahi sanannu ne fa mun san su tas wa inda kulli ahadin kuma kowa ya san su kad ishtihira anhum hadha al-fi'l al irin wannan mummunan aiki ya shahara gare su su ba sa karantarwa za ku ji wani da yawa ibn taymiyyah raddi bai taɓa rubuta wani littafi ba iya abin da yake na amma fa duk duniya ta yi shaida cewa malami ne mai ilimi hatta makiyan shi hatta almajiran ibn taymiyyah da kansu sun ce sun yarda wannan mutum malami ne ya kai ya komo amma bai taɓa rubuta littafi ba sai akan ibn taymiyyah littafin shi kwaya ɗaya ba sa karantarwa ba sa komai to haka wannan fa ibnu abdulhad yake cewa waɗannan mutane ba ba wai mu ba kowa ma ya san su kuma an san su da irin wannan aiki su sai dai tsegumi ba sa karantarwa wa kadhalika man sa'adahum bi qawlin aw tashmi'in aw imra'in aw irsal risalati yace haka duk waɗanda suke taimaka musu da ba su labaran wasu maganganu na ƙarya ko kuma wata magana ta cin mutunci ko wata ziga ko aikawa da wata ainihin takarda waɗannan masu yin haka jimman san su mu dawo mu bi waɗannan maganganun ɗauko bayan ɗaya waɗanda ke zuwa suna kiɗa wa irin waɗannan alƙalai da malamai da masu mulki su ce ai ibn taymiya ya ce kaza ai kaza game da ibn taymiya ai mu mun san kaza ai kaza kaza game da ibn taymiya ko kuma a faɗi wata mummunan magana game da ibn taymiya ko kuma wata ziga wallahi tallahi ranka da ibn taymiya kokari ma yake nan gaba ya zama shine sarki a garin nan ai ta inji da masu mulki ko kuma a aika da wata wasiƙa wani wuri a ce to ga wani malami ya billo yana haifar da fitina yana ɓata ƙirgin mutane ko kuma a ce ai bari ma mu aiko maka da littafin da ibnu taymiya yi au ifta'in ko kuma ainihin wato nemo wata fatawa au shahadatin ko nemo wata shaida waɗanda za ta bayar don a ƙara azazzala wuta akan ibnu ya yace duk mutanen da suke aikata haka mun san su au aba li babu ashabu shekh ko kuma cutarwa ga wasu daga cikin ɗaliban ibn taymiya duk waɗanda suke wannan aikin an san su kuma an san su sun shahara da wannan aiki au shatmin ko wani zigi na ashariya ai riba ko wata gulma da ake da ibn taymiya au tashwishin batinin ko kuma wani rudani da ake kawowa game da ibn taymiya a boye fa inna zalika shay'un ya yace wannan abu ne mai yawa min jama'atin kasira daga wasu jama'a masu ɗimbin yawa waɗanda duk mun san su waɗannan maganganun ibnu taymiya a ibnu abdulhadi kenan da yake faɗi yau fiye da shekaru ɗari shida a cikin littafin al'uqudu birriya a shafi na ɗari biyu da biyu jama'a waɗannan abubuwan ina so ku ɗauke su a matsayin sura abubuwan da suke faruwa yanzu gare ni waɗanda sun zauna ba sa karantarwa jama'a amma abin da ya dame su waɗannan darussan da muka zauna muna yi da rubuce-rubuce da wa'azozi da muke yau su haɗa wuta nan gobe su je wurin wannan mai mulki jibi su ne ofishin ss latin ce za su gayyato wannan malami jibi za su je za su kai wannan rahoto nan za a zo a haɗu za a yi raddi abin da ainihin suke ta yi kenan to amma abin da nake so mu ɗauka a cikin wannan izinar ita ce ibnu taimiya ya koma ya zama irin su to kar ku sake wallahi su lalata muku manhaji domin kai da ka taho kai alwala za ka taho sallah a zahar sai kare ya taso maka yana haushi kai kana da maqsad shi ko bai da maqsad yana kwance ne asali ba haushin yake ba kuma shi bai da manufar ya je sallah a zahar kai ko da ka taso za ka je sallah a zahar ya taso ne maka haushi in ka biya mishi anan za ku bata lokaci ku gama dambarwa me zai faru baka je sallah a zahar din ba shi kuma dama ba shi daga cikin harkar shi je sallah a zahar din amma fa abin cewa ne da can yana haushin to waɗannan malaman haka suke ba sa karantarwa wanda duk ya tashi zai karantar to shi ne abokin gabansu ina fata an gane amma fa waɗannan malaman da suke ta wannan sharrin ga ibnu taymiya a daidai wannan lokacin fa in shi'a suna can suna gurɓatar da aƙidun mutane a daidai wannan lokacin kiristoci suna can in shi'a na kama ainihin musulmi suna kai musu tsibirin cyprus ana sayar da musulmi a wurin kiristoci ana mai da musulmi bayi waɗannan malaman da masu mulki duk wannan bai dame su ba abin da ya dame su shine ibn taymiya ya rubuta wani littafi wanda in an bar littafin ya bayyana to daraja ibn taymiya ta tabbata ashe ya goge ya kware a matsayin shi na malami tsakanin azhar da la'asar a ce ya rubuta katon littafi irin wannan lallai ibn taymiya mujtahidi ne to amma me ya faru sai sai gano cewa in suka bar haka ta faru to su kuma gasu suna da'awar su ne da ilimi sun kasa rubuta komai sun kasa yin katabus wajen karantarwa ko da'awa don haka abin da suke gani su kawo rudani game da ibnu taymiya amma duk wata barna da take faruwa ana mai da musulmi bayi a ƙasar cyprus sai fa ibn taymiyyah ne ya sake waiwayowa ya rubuta wannan ɗan ƙaramin littafi da na zo muku da shi nan ar-risalatul qubrusiyya wato takarda ko wasiƙa zuwa ga bishop na ƙasar cyprus ibn taymiyyah ya rubuta mishi yace mishi ko da an samu wasu lalatattu cikin mu musulmi suna ɗiban ƴan uwansu musulmi suna kawo maku a matsayin bayi ku siya ko ai littafin ku ya hana yin haka sai kawo musu a cikin old testament Allah ya ce kaza a cikin new testament sai ibnu taymiya waye gari kuma kamar wani reverend father yana shiga ko ina yana reference da ainihin bible yana fitowa can kuma sai wannan nasiha ba ta amfani zuwa ga wannan reverend father ba madadin ya wa'azantar da mutanen shi ce gaskiya abin da muke ba daidai bane sai ibnu taymiya ya dauki alƙalamin shi shine ya rubuta al-jawab sahih liman baddala din al-masih ya bayyana cewa addinin almasihu din ya tabbata kun canza shi ne da ba ku canza shi ba da kun ji wasu yoyin da aka gabatar muku a ƙarƙashin yoyin almasihu na gaskiya waɗannan abubuwan ina so mu sake tsayawa a zamanance a yanzu mu dubi menene yake faruwa kai kada mu ɗauka wai ma a zamanance ko a duniya yanzu mu ɗauka a nan zari yanzu menene yake faruwa malaman nan da suka haɗu yau su ce za su haɗa mana raddi yau za su gayyato wancan malami jibi za su tayar da wancan gata za su yi kaza tsakani da Allah jama'a sun tashi suna karantar da mutane ba su tashi suna karantar da mutane ba suna da wata project akan cewa bari su kawo mutane wani abin alheri da zai samu musu da hanyar ilimi hanyar aikin yi hanyar tarbiyya su ba wannan ne ya dame su ba sun zauna sun yi shiru tsawon lokaci da na bar garin nan jama'a shekara kusan shida bana nan ina wani gari sai suke fit a garin ba wanda zai karantar wato an bar musu fagen inda dan Allah suke da ba sai su karantar ba ko kuma inda neman jama'a suke su mamaye jama'a da ba sai su karantar da jama'a abinda suke so ba yadda kenan ko da na dawo ban karanta sai a waye gari ba wanda zai saurare ni tunda dai ni ne musu matsala ta ma'a ba su yi wannan ba ana dawowa aka ce to an dawo fa an share majalisul ilmi an share kaza ina son duk wanda ke saurare na a yanzu je saurari muqaddimar sahihul bukhari sai da ni waɗannan maganganu sai da na ce to yanzu fa albaniya da yanzu kuma za su dawo da randi amma ba za mu kula su ba amma da yake su din ba yan halal bane akan abin da suke yi ba sai su bada kunya da sai a ji sun yi tit amma bayan kwana biyu sai gashi wai yanzu ne suke kokarin za su rayo kungiyar su za a tattaro wa na kaza su wa na kuzo su wa na kuzo kowa masu ilimi ne su na kuma kuzo. duk da suka gama waɗannan da ba a kula su basa to abin da muke gaya muku lallai koyi ya tabbata ga ibnu taymiya da almajiran shi ibnu taymiya da almajiran shi ba su shagaltu da cewa ai ta yi wa waɗannan raddi ba sai suka ci gaba da me sai suka ci gaba da asalin su ita ce me su ita ce karantarwa rubuce-rubuce amma tare da haka ga abin da ya zama an saka shubuha a cikin aƙida su ibn taymiya suna dan tsayawa su ba da amsa ba kuma yadda za ta shagaltar ba kuma ba dukansu suke haka ba in ka dubi alhafizul mizzi shi sai zama full academician sai zauna ba abin da yake so rubuce rubuce in ka dubi imamu zahabi shi ma haka in ka dubi ibnu kasir haka dama dai waɗanda ke dan mai da martanin daga shi ibnu taymiya sai irin su ibnu abdulhadi da waɗanda ba a rasawa kamar irin su ibnul qayyim amma ba a taru gaba ɗaya an tare musu ba waɗanda kuma suke musu raddin ba su ba da ko kashi biyar bisa ɗari na cikin lokacin su na raddin ba ina gaya mana wannan ya ishe mu mu zama ya zama mana darasi ya zama mana abin koyi abin da za a ce wa duk wani wanda yake da raddi akan da'awar mu da muke yi zuwa ga alkur'ani da hadisi a bisa manhajin salaf idan shi malami ne haƙƙan baya bukatar sai ya gayyato wani daga ainihin wani gari ko daga wata ƙasa ko sai ya da wani malamin islamiyya a matsayin ya gina shi in shi malami ne da gaske da gaske ya tashi shi ya karantar mana ya tashi ya karantar mana mutane a shirye suke in za ka karantar da su ba saurare ka amma ba za a ji ka karantar ba sai ka ce sai dai a ji ka ce a zo a haɗa raddi za a mai da martani an kirawa ne zai mai da martani to duk an gama mai da martanin to ana so kai ka zo ka karantar da abin da kake cewa wani bai iya ba kai ka zo ka karantar a bisa iyawa ina fata an gane to shine dai malam yake cewa wa haka hakaza sabata shehu rahimahullah fi ula ma'arikihi ma a khusumihi bi quwwati yaqinin wa ribatati ja'shin وأثبتت للآخرين أنه جبل لا تزعزعه رياح الباطل ibnu ابن ya tabbata a matakin farko na wannan gwagwarmaya da shi da ainihin wato makiyan shi ya tabbata da ƙarfin yaƙini ya ainihin kuma kafu ya tabbatar wa da jama'a cewa lallai shi dutse ne wanda iska da guguwa ba ta motsa shi haka ainihin malam ya waɗannan bayanai sai kuma ya ce wa hadha mimma hada bi khusumihi an yalja'u ila al-uslub akhar wal mutamassil ma yali to yayin da aka ga wannan bai ci ba fa shine a tashi a yi fada da shi a haɗa jama'a a yi kaza don a lokacin abin da suka so ibn taymiya ya zama wawa a tashi a ce to tun da haka ne a tashi ayi dambe da mutanen nan ayi yi yaƙi da su ayi jihadi a kacaccala komai ma ya lalace ko kuma ibnu taymiya ya kasa tabbata sai dawo ce gaskiya ya janye irin abubuwan da yake yi a ƙasar nan fa mun samu irin wannan jama'a akwai mutanen da suka tayar da da'awa ko dai ta gaske ce ko ba ta gaske ba shine ya dame mu ba amma sun tayar da da'awa babba da aka taso musu aka hada da sarakuna da alkalai da kaza da kaza sai suka ce shikenan sun janye sai suka koma sai suka bi don haka sai suka yi shiru kun ga waɗannan sun kasa tabbata kenan akwai kuma waɗanda suka taso din aka taso musu sai suka ba da amsa da wauta a tashi a yaki a tashi a kaddamar da jihadi a tashi a kaza sai aka tashi aka bubbuge su su ma sai suka yi shiru amma ibnu taymiya na farko bai ja da baya akan abin da yake ba bai ce ya janye ba don dama ya san gaskiya ne kuma bai fara ba sai da ya zama yana da wadataccen gamsashen ilimi akan haka da haka duk abin da yake rubutawa abin da ya san shi ne gaskiya kuma abu ne da ko ina yaje zai iya kare shi mun ji dai sannan na gaba ibn taymiya bai yi wauta cewa a tashi a taya su a yi bugi in buga din ba bai yi wannan ba yaya yayi sai yi musu abin da Allah madaukakin sarki ya ce mene almujabalatu billati hiya ahsan sai ya ja da su din da yadda take kyakkyawa shine kaza da kace yanzu wannan magana littafin shi kaza shi ma ya faɗi irin wannan magana wannan magana kuma ainihin sai in ka fahimce ta ce ga hadisi ka ba wanda kai kanka mahaddacin littafin da ya rawaito hadisin ne algafa ta malam yi nazari ma ina fata an gane sai zama ibnu taymiya ya gurgura sai kuma mutum ya koma ya ce eh to gaskiya haka ne to amma wuri kaza fa wuri kaza magana da ka faɗi ba bakan magana ba ce ga imamu na shafi sai ce a ina wannan magana za ta zama bakin ciki bakan magana baka ga da na faɗe ta ba ma sai da nake rahimahullahu ko radiyallahu anhu ai ba bakan magana ba ce sai da mishi addu'a mata alheri ina girma imam shafi haka ibn taymiya to wannan yana daga cikin rashin nuna ta matasa sai a ingizo ka sai a ziga ka sai ka zama wawa shi kenan sai a ce to kun ga abin da muke faɗi don haka ya kamata ku lura to da suka ga su nasara a nan basa sai suka koma mataki na biyu القسم الثاني إن عندما أخفق معارض الشيخ في جولتهم الأولى من المعركة الفكرية التي دارت بينهم وبينه نتيجة لهذا الجواب ورأوا أن هذا الإخفاق وهذه الخسارة قد زادت من مكانة الشيخ وتبوأ منزلة عالية عند خاصة والعامة ونتيجة لذلك ازداد مؤيدوه وأنصاره تواند وأن المتاني سيجتوا تقفت يا سبب الله ما كرتم تركوا سكت أقول بهم سبا shine na suruɗi tunanin masu mulki da jama'a gari don kai faɗa da ibn taymiya da zai ga su samu nasara akan haka ba sai ga cewa asarar da suka tafka tana da yawa domin dai wannan jayayya da suka nema da ibn taymiya sai ta ƙara ɗaukaka matsayin shi ta ƙara mishi daraja a wurin jama'ar gari da wurin masu mulki da manya-manyan alƙalai da malamai mabiyan ibn taymiya suka ƙaru to inda zalika laja al-khusum ila uslubin akhar sai kuma ainihin wato sai suka koma wani salon daban wa huwa al-uslub al-kitabi lirradd ala hadhihi al-fatwa sai suka ce to tunda haka ne a zo a zauna a rubuta littafi a raddin wannan fatawa <laughs> aikin bai kare musu ba an tariki ta'alifi ba'd al-kutub wa rasail li ma warada fiha wa tafnidihi suka ce a bi hanya ta rubuta littattafai manya da ƙanana don a rugu-rugu a lalata duk abubuwan da ibnu taymiya ya faɗi wa isaratu ba'd shubahi haula hasannan a tayar da wasu shubuhohi da wasu tambayoyi da rigingimu wa tashkikin nasu fil qawaid allati dallat alaiha da kuma ka'idojin da ibnu taymiya ya gini akan waɗannan abubuwa da ya gina altafan shi to a saka mutane shakka akan waɗannan abubuwan na ilmomin wala shakka sai malam ainihin profesa kenan shi hamad dan jiri allah ya saka mai da alkhairi sai ce babu shakka anna li hadha uslub min al-quwwati wan nufuz ma huwa ma'lum yace gaskiya sanannen abu ne wannan salon da suka dauka na rubuce-rubuce to yana da irin nashi tasirin wanda yake sananne ne shine don rubutu jama'a kun ga sharri da zagi da ashar da sauransu da ɗauri duk ba zai faru bane a iya zamani guda a ɗan wani gari guda kuma rama kun ga rubuce-rubuce fa sai yake cewa irin waɗannan ainihin wato rubuce-rubuce to sun sha banban da irin wancan sai ce rubu da shafawiyya domin rabbobi mai da martani na baki tun zamani wal makan suna da iya zamanin kuma suna da iya wurin da suke tsayawa bi khilafi sai ke cewa tantahi za su kare fi aghlabil ahyan bintihai mawaqifiha idan lokacin wannan hayaniyar ya kare su ma sun kare jama'a kun fahimci wannan da kyau ko au mutu ashabiha ko kuma idan masu waɗannan irin maganganu da rigingimu suka mutu maganar ta mutu bi khilafil kitabiyya min hafil ghalib yake saɓanin abubuwan da aka rubuta a galibin lokaci fa innaha tabqa buhuran wa azmana waɗannan abubuwa suna ainihin wato wanzuwa tsawon zamanna da kuma tsawon lokaci fa hiya idan laysat maqsuratan ala zamanin aw makanin muayyan waɗannan irin rigingimin ba su taƙaito akan wani zamani ko wuri guda ba in an rubuta su wala ala fi'atin duna fi'a kuma ba zai shafi wasu mutane ban da wasu ba wala ala jilin duna jilin ba zai shafi wata al'umma ta wani zamani banda ta wani zamani ba yanzu jama'a wannan littafin da ibnu taymiya ya rubuta kuna jin ba wa'azi ne ibnu taymiya ya a masallaci ya faɗi kawai magana ta wuce wani abu zai biyo baya ba ba mu san me aka yi ba za mu san abin ba aka yi ba amma kun ga da yake abu ne zai faru wanda ya zauna ya rubuta haka ne ko ba haka ba to su ma kuma sun zauna sun rubuta sun yi raddi shine ai abin ya kawo mana har yanzu don haka malam yake cewa ire idan waɗannan abubuwan da na ɗan lokaci guda ba ne wa kadun barra ahadu mu'asiri sheikh wa ahadu ulama mazhab shafi'i lirraddi ala hadhihi fatwa fi risalatin saghira an samu ainihin wato wani babban malami daga cikin malaman da suke zamanin ibnu taymiya ko daga cikin malaman mazhabin eh, eh, shafi'iyya ya ainihin tsayi domin yin raddi da wannan Fatwa ta ibnu taymiya a cikin wani ɗan ƙaramin littafi harusa a da'u ala izhariha wa ibraziha maƙiyan ibn taymiya sai suka yi takwaɗayin a haɗa wannan littafi wannan littafi ya kai ko ina kun san daga cikin abin da suka yi sulki da ya ga cewa littafin ɗan ƙarami ne littafin zai iya bata in zamani ya zamani da ya tarihin marubucin wannan littafin a cikin littafin shafi shafi'iyyatul kubra bai kawo tarihin mai littafin ai tarihin wannan malamin da yawa ibnu taymiyyah raddi duka duka tarihin da ya wuce sadara biyar ba sai ya gangare da wannan littafi gabaɗayan ɗayan shi kusan shafi talatin wato kun ga kwazon Allah ya kiyaye littafin da gwargwadon yadda zai kiyaye manya-manyan littafin yanzu kun ga wannan littafin tabaqatu shafi'iyyatul kubra muna da nau'in bugu biyu wannan na darul kutub al-ilmiya akwai kuma ainihin ɗayan wanda shine shi babban bugu ne wannan ainihin a cikin wannan littafin mujalladi shida ne duk da fihirarsa shi da al-imam as-sidki yazo wanda tajuddin abu nasrin abdulwahab ibn ali ibn abdulkafi asibki da ya zo ainihin tarihin wanda ya wa ibn taimiyya wannan raddin zai gama kawo tarihin nashi kamar yadda ya ba shi da ya ahmad ibn yahya ibn isma'il الشيخ شهاب الدين ابن جهبل الكلابي الحلبي الأصل ya kawo ainihin tarihin shi faɗara ɗaya biyu uku hudu biyar sadara ta biyar da rabi ya ce wa mata sanata salatin wa salafina eh, wa saba'ami'a ya rasu hijira na da shekara ɗari bakwai da talatin da uku sai ce wa waqaftu lahu ala tasnifin na haɗu da wani littafi da ya rubuta sannafahu fi nafil jihad aljiha ya rubuta shi ne don ya kora cewa Allah ba a sama yake ba Allah ba ya da jiha raddan ala ibn taymiya wanda ya raddi ne ga ibn taymiya sai ce la ba babu laifi lalle yayi kokari a wannan littafi wa huwa hada ga littafin kun ga dan littafin ya tabbata dan littafin dan karami ne sai ta littafin gaba ɗaya ku jikin daga bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi alazim sha'anuhu alqawiyyu sultanuhu alqadir alqahiru mamlukatuhu a to gashi sai ta littafin gaba ɗayan nan littafin ne dan wai ya tabbata cewa littafin bai bata ba sai aka saka shi cikin wannan karamin ba shi ya kawo shi har zuwa ainihin abin nan karshe ina fata an gane duk da ya gama sai ya ce nas'alullah al'azim an yaj'ala fiha qararana wa an yunawwira basiratana wa absarana wa an yaj'ala dhalika liwajhihi karim bimannihi wa karamihi sai ya ce wa nahnu nantazir ma yaruddu min tamwihihi وفساده لنبين مدارج زيغه وعناده yace mun gama rubuta wannan littafin muna jiran rudanin da zai sake aikowa da shi da kuma barnar shi mu ma mu sake bayyana batan shi da kuma taurin kan shi wani jahida fillahi hakka jihadi yi jihadi a cikin addinin Allah kan shi matukar jihadi walhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin halittu wato wannan na kawo muku ne don ku gane abin da malam tuwaji yake faɗi makiyan ibnu taymiya sai suka yi ta kwazon wannan littafi ya yaɗu ko ina ai ta rarraba shi ko ina to sai suka yi tunanin amma wannan ɗan littafi ɗan ƙarami ne kuma malamin da ya rubuta shi ma ba sananne ba ne bai taɓa rubuta littafi ba sai ga bari a saka littafin a cikin babban littafi da ake tarihin ibnu taymiya domin irin waɗannan manyan littafan ba sa ɓata to yadda wannan littafin zai wanzu tare da wanzuwar wancan to zan zo zan ƙara mana bayani ainihin akan wannan insha Allah ta'ala to amma inna malamai suka tabbatar da cewa ibn taymiya da ya sadu da wannan ainihin littafi da wanda wannan ya rubuta da wanda wasu yan misra suka rubuta sai ya haɗa ya musu raddi akan wannan jawabin la itirabatul misriya alal futiyal hamawiyya sai dai labari bai zo ba a bayan cewa shi ibn taymiya ya rubuta wannan wancan kuma ya sake raddi akan wannan to sannan za mu kawo wani malami mutumin ƙasar nagar kuma da ainihin tarihin littafin shi da raddi akan ainihin wancan littafin na wancan alabi <laughs> Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu waɗannan mas'alolin yanzu muke bin su kana nan wata ran zaka aje kaset ɗin ko kuma karatutukan da aka yi zaka ji sun taso saboda za su yi maka amfani insha Allah ta'ala don haka muka ba da muhimmanci yanzu a tsaya ainihin a tattauna mas'ala to sai yake cewa mun khilali الاسطر القادمة سألقي الضوء على هذا الكتاب مبتدئا ذلك بترجمة بترجمتي آه، بترجمة للمؤلف في كاو تاريه يتياك ما تيجي بواني جامدة من لتاتن يا لتاتن يكاو تاريه من لتاتن شوان ابن تيمية ردي سننش شهاب الدين احمد ابن يحيى ابن اسماعيل ابن طاهر ابن جهبل ابو العباس الحلبي ثم الدمشقي الشافعي ولد سنة سبعين وستمائة واشتغل بالعلم لزم الشيخ صدر الدين ابن المرحل ودرس على شرف الدين المقدسي وسمع من أبي الحسن البخاري وعمر ابن عبد المنئم القواس وأحمد ابن هبة الله ابن عساكر وغيرهم كنت أين انت تاريخ شأنها يتوشي هجرانا بشكرة 670 ya ainihin shagaltu da ilimi ya lazimci manya-manyan malamai kamar ibn murahal ya kuma yi karatu ainihin a wurin sharafuddin ad-dimashqi sannan ya koyi karatu a wurin abul hasan al-bukhari da umar ibn abdul mun'im al-qawwas da ahmad ibatullah ibn asakir da waɗansu malaman haka ya sami amin al-hafiz ah, alamuddin ah, al-burzali al-burzali yana daga cikin ɗaliban shi ya darasa bisalihiyya bil qudus kuma ya karanta a makarantar salihiyya a kudus ko a garin salihiyya ثم تركها سنن يبت وتحول إلى دمشق يعني هو تقوم قصد دمشق وتولى مشيخة دار الحديث الظاهرية مدة يعني هم زمشين بروفوست واتو شو قبل مكرمة دار الحديث الظاهرية يعني هو تقصر أظن دمشق ثم تولى albabaraiya sannan kuma ya karantar da a makaranta ainihin wato ya zama shugaba a makaranta ainihin wato babari'iya sannan uh, ila an tuwfi yawm al-khamis at-tasi min jumada al-akhir li sanati 33 wa 700 ba'da al-asr ya rasu bayan sallar la'asar shekarar hijira na da 733 wa dufina bi maqbarati sufiya an 63 sana yana da shekara uku aka rufe shi a makabartar ainihin wato sufiya ina fata an gane jama'a kun ji takaitaccen tarihin shi to bari ka ji yadda mu malaman mu na salafiya suke da adalci don girman Allah me kuke tunanin malamin da yawa malamin ku raddi duk karatun da kuka san yana da shi in kuka zo kace-kace za ku yi da shi a tarihi amma bari ku ji abin da ɗalibai suka faɗi game da shi yace na'ata ibn kasirin bi qawlihi ibn kasirin almajirin ibn taymiya da ya tashi sai siffan shi da cewa الشيخ imamul الفاضل مفتي المسلمين كان من أعيان الفقهاء ya ce wannan mutum shehin malami ne kuma limami ne mai falala mai fatawa ne ga musulmi kuma yana daga cikin manya-manyan malaman fiqhu yanzu wannan baya nuna tsoron Allah ga malaman salafiya yana nuna in ba haka ba mutumin har zagin ibnu taymiya yake a wannan littafin yana ce mishi wawa jahili dabba yana faɗa mishi munanan kalmomi amma ku dubi su ɗaliban ibn duniya da suka zo sai suka siffanta shi da gaskiya abin da ke tattare da shi tare da a cikin tarihi ba sun faɗi waɗancan halayen nashi amma kuma a janibi na ilimi da daraja fa sai suka faɗi wannan shi ne abin da ake so idan ba salafi ba babu wanda yake iya wannan adalcin kun ji dai abin da ibnu kafirin ya faɗi kuma wannan ke nuna in ba ku manta ba a darasinmu na baya mun ce dama ibnu taimiyya yana da adalci hatta ga masu husuma da shi ko wannan yana nuna ɗaliban shi sun biyo shi akan haka kenan bari ku ji wa qala anhu zahabi al-imam zahabi da abin da ya faɗi game da shi yace kana fihi khairun wa ta'abbudun wannan mutum mutumin alheri ne yana da alheri da yawa tattare da shi sannan yana da kula da ibada walahu mahasin yana da kuma halaye kyawawa wa fada'il sa'annan kuma yana da falaloli wa fitnatun fil ilmi bil furu' sannan yana da kaisin basira wajen fahimtar ilimi na fiqhu wato ilimin furu'a wa qala anhu al-kutubi al-imam al-kutubi da yazo sai yace kana aliman wari'an wannan mutum malami ne mai tsantseni walamma mariba da rashin lafiya ta kama shi tafaddaka kafiran ya rinka sadaka da yawa hatta bi siyabi ya hatta tafin shi da yake sawa sai da ya rinka sadaka da su don girman Allah jama'a yanzu an yi wa mutumin nan adalci ko ba yi ba to wannan ita ce shema ta salafiya wannan ita ce hali na salafiya don akwai rikici tsakaninka da mutum ko don ba a ƙida ku ɗaya ba ko don ya taɓa maka raddi ko don ya yi kaza in ka tashi za ka faɗi sifofin alheri da ke tattare da shi in ya zama dole kuma kai ishara zuwa ga waɗancan abubuwan in fata an gane wannan ɗabi'ar da'awar mu kenan amma ba ya zama mutum ya tabbata yana da alkhairi sai zama gaba ɗayan alkhairin ba za ka fito ka faɗi ba tare da cewa wannan yakan zama shubuha kuma wani lokacin sai ce a yanzu nan su ibnu kafirin da su zahabi sun yadda yana da waɗannan siffofin amma kuma suka ki yadda da abubuwan da yake faɗi suka koma suka yadda da abin da malamin su yake faɗi wannan shubuha ce ba za ta yi auki ba domin ai yana da waɗannan siffofin yana kuma da wancan halin to amma malamin su kuma ai ba shi da irin wancan halin na son zuciya ina fata an gane Allah maraukakin sarki ya taimaka ba dai can ka taba ba na to sai ke cewa lam yi lahu min al mu'allafat suwa hadha rabbi ala shaykh al-islam ba a ambaci ya taba rubuta wani littafi da iya abin da ya rubuta a rayuwar shi wannan littafin raddi ga ibn taymiya amma mazhabi dangane da mazhabin shifa fa fa huwa shafi'iyyan silfuru mazhabin shafi'iyya yake bi a fiqh amma sun usul dangane da aqidar shi fa dangane da siffofin Allah sai yake fa yumkin an nastashifa an nastashifa min kitabihi hadha annahu ash'ari ya kamata mu fahimta daga littafin nan nashi cewa shi ash'ari ne wato yana da aqida ce ta ash'ariyanci wa qad akthara fi kitabihi hadha an naqal an a'immatu sufiyya kuma ya yawaita dauko dangane daga malaman sufaye a cikin wancan littafi wanda wannan ke nuna sufi ne listi istidlal bi akwali inda yawan kafa hujja da maganganun su kal junayd kamar junaid wa ya ibn mu'az ar-razi wa ya ibn mu'az ar-razi wa zunnun al-misri da zunnun al-misri wa abu bakar ash-shibli wa al-khawas wa gairi in waɗanda duk waɗannan malamai ne na sufiya ana jin yana yawan hujja da su a cikin wannan littafin وهذا al-ihtimal qa'iman min anna al-mu'allif nub'atun sufiya wannan yana tabbatar mana da cewa yana da sufanci tattare da shi na fata an gane to sannan sai manhaj ibnu jahabal fi kitabihi sai manhajin da ya bi wajen ainihin wato rubuta wannan littafi na nashi yace allafa ibnu jahabal hadha alkitab raddan ala shaykh alislam fi jawabihi alhamawiyya wa sadda radduhu ala ma asmahu بنفي الجهة وذلك أنه يرى أن ابن تيمية حاول في جوابه الحموية إثبات الجهة لله shi yana ganin cewa ibn taymiya ya tabbatar da jiha ga Allah ne na'am Allah madaukakin sarki a sama yake idan wannan ne tabbatar da jiha ibn taymiya ya tabbatar Allah a sama yake madaukakin sarki da dalilan qur'ani da hadisai da sauransu to sai ba da karfi akan ainihin wannan magana ya fi muqaddimati kitabihi ga abin da ya faɗi a farkon littafin nashi yace fallazi da a'ila tasdiri hadhihi al-mudda ma waqa'a fi hadhihi al-mudda mimma allaqahu ba'dhum fi isbat al-jiha abin da ya kawo rubuta wannan littafi a wannan zamani wasu 'yan zamanin nan ne aka samu suna tabbatar da cewa Allah a sama yake waktar biha man lam yarsakh lahu fi talim qadam sannan waɗanda karatu bai yi zurfi ba su zurfi a cikin karatu ba suka ruɗu da shi sannan walam ya ta'allaq bi ma'arifa ma'rifa sannan shi wannan mutum bai ainihin wato makalu da komai na daga cikin jela ilimi ba ma kajin da ya rinka wulakanta ibnu taymiya wato ba ma ilimi da ilimi ibnu taymiya ma bai kai ga ilimi ba aziyal wutsiyar ilimi ma ibnu taymiya bai kama ba kuma gashi an rudu da shi jama'a kuna fahimtar yadda nake son ku fahimci abubuwan ku rinka auna yadda al'amura suke ko sannan sai ce hadal kitab saqahu sibki fi tabaqatihi ash-shafi'iyya kamilan fi 31 sabha min al-matbu'a wa dhalika min khilal tarjamati ibn jahab al-hada kamar da na faɗa muku subki ya kawo wannan littafin shi na kawo muku anan cikin ainihin abin nan sai ce wa kad ukhrij al kitab wa tubi'a mufridan bi inayati doktor taha ad-dusuqi hubaishi والظاهر والله أعلم أن المحقق لم يعتمد في ذلك على نسخة خطية بل اعتمد على النسخة التي ساقها السبكي في الطبقات أنسى من مالني شيكم الدكتور يعني سنة دكتور طه الدسوقي حبيشي ya ainihin buga wannan littafi sukutun da guda ya ware shi yace a zahiri ba inda ya sama wannan littafi ba rubutun hannu bane daga cikin wannan ainihin littafi ne tabaqatu shafi'iyya shi ma ya dauka ya buga to nan sai malamin ainihin tuwajiri ya ta bayani akan ya ainihin sanya wa littafin suna na musamman ya sa mishi alhaqa'iqul jaliya fi raddi ala ibn taymiya shine littafin ba shi ya sa sunan ba shi wannan doktor din ya dubi haka sannan ya fitarwa da littafin ainihin abin nan wato babuka da fasalai da sauransu haka ya tattauna ainihin matsaloli waɗanda duk a ciki ga su to waɗannan dai duk na kawo mana ne don kusan menene ya ainihin biyo baya to sa'an nan bayan duk da wannan malami ya gama wannan magana kakaf sai ce to kuma har yau an samu ainihin wato wani ko wasu mutanen ƙasar masar su ma sun yi wa ainihin ibn taymiya raddi akan wannan littafin da suke wannan raddin ce raddin aka zo ainihin aka buga shi wannan raɗa eh, ya ce sai ya ce shi abin da ya dame shi ya yi ƙoƙarin shi akan ya samu wannan raddin gaba ɗayan shi ko kuma wani yanki na shi bai same shi ba yana kun fahimta barkuji. shi wannan malamin Profesa hamad ibn abdul atwaijiri at ya yace akwai kuma wani mutumin misra da yawa ibn taymiya raddi shi ibn taymiya ya ba da amsa wannan raddi ya ce ya karanta ibn taymiya ya faɗa da kanshi yi raddi ya karanta wal ibn al ya ba da labari ibn abdulhadi ya faɗi sai yake cewa wa qad haristu kullal hirsi ala an akifa alaihi na yi iyaka kwazon in haɗu da wannan littafi au ala ba'dihi ko kuma wani bangare na wannan littafi lakin lam a'sir lahu ala ainin wala asar yace ko kaɗan ban haɗu da wannan littafi ba ta kusa ko ta nesa alhamdulillah kun ga mu gashi mun shiga muke Saudi Arabia mu fito amma kuma gashi Allah ya sa mu mun haɗin littafin shi kuma shi a kasar bai haɗu da shi ba amma a zahiri abin da nake nufi da wannan kalmar ba ina nufi in ta fifita kaina akan shi ba gaskiyar lamari hakikanin abin da nake gani san da yake wannan maganar ina gaba abu da wannan littafin ba abin da nake gani kenan bari mu ɗanyi wannan ainihin muƙaranar shari'a domin kun ga wannan littafin ba shi hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da tara aka buga shi bara kenan to sai mu ga wannan muƙaddimar tashi sai a dubi yaushe ne yake yin ta wannan shi zai taimake mu wajen ainihin a gane yaya ainihin yadda al'amarin ya kasance ko kun fahimci abin da nake nufi jama wannan dai gashi taba'a ta farko ta wannan littafin gashi a bana ainihin ma aka bugata to sai dai ba mu san yaushe ne shi abin nan ba wanda wannan abin na ya kokarin gano yaushe gama wannan muqaddimar tashi dan mu gane don wani lokacin abin da yake faruwa jama'a gaskiyar lamari min manyan malaman na kasar Saudi Arabia wani lokacin samun abdullahi suna da ɗan kasala su shiga library domin bincike littafai domin kuma dan ya ku bayi ne ba mu ɗauki kan ma bakin komi ba za mu je mu dirce a cikin library um, a cikin bookshop mu je mu wuni wata ran ma mu kwana mu dan tsinto nan mu dan tsinto nan mu karumo nan mu karumo nan shi yasa wasu littafan da dama in suka fito zan ga labarin su a intanet cewa an buga littafi kaza na buga wani malamin mu a riyad kamar nasirul binnan zufari nasirul zufar na buga mishi algafa ta malam na ga littafi kaza ya fito ya ba a samu sai ce a kai ina jin ba a buga wannan littafin ba sai ce mishi an buga mada ba kaza kaza kaza sai ce ta bari ya aika yara da ya aika kuma sai abin nan haka akwai wata nuska ta min minhajus sunnati nabawiyya mujalladi hudu ina mishi wa kaza kaza shi ta fito sai ce kai ba a buga wannan ba ina sai ce a gashi yanzu yanzu nan gashi ana tallan shi kaza kaza yake to bari a aiki yara aka je nan da nan sai ce gashi ku an kawo yanzu haka an kawo min littafin ya aiko wani ɗalibin shi na ɗalibin shi haka da muka karatu tare wani abu abdallah shi kuma abu abdallah ya neme ni bai same ni ba sai ba malam mansur namu na sokoto yanzu haka littafin yana wurin malam mansur zan je karbo shi lokacin da turmi ya fito wannan ta hakikin nan da muke karanta lokacin da ne wa samir magana shi na sai ce haka bai fito ba na ya fito shi ba da je kuma sai ce gashi kan ruwan sittin wato abin da yake faruwa jama'a ko a nan kasar daga cikin abin da nake ganin waɗanda suka ɗauki kansu su su malamai ne ko su manya ne ba sa shiga tsuguna gaban mai littafi su yi kaza su yi kaza to a haka abubuwa da yawa su kubuce maka to kuma mutane suna fassara a shi har yanzu wani ma yana sayan littafi shi har yanzu yana karatu shi ma bai gama ba shi ma bai mallaki komai ba wannan kuma duk siyasa ce za ka rudu kanka ne dama kana gama wani dama ba gama siya ne ai ba za gama ba ba ka iya ba aka ce ba za ka abin nan saboda haka gaskiyar lamari ina ganin abin da ya faru kenan ko dai zama littafin ya fito a halin shi bai matsa bincike ya biya ya abin nan ba ko kuma san da yake wannan magana ba ainihin buga littafin ba wannan wannan magana ita ce ta abin nan to amma buga shi mun sami kifa abin wannan jawabul itirabatil misriya alal futiyal hamawiyya qita'atun minhu tutba li awwal marra ba shi wannan mun kawo shi dama tun a karatun da ya gabata rannan cewa lalle an buga shi amma wannan littafin shi da kanshi ainihin wato ibn taymiya <coughs> yana kwatanta littafin da cewa girman su daya da minhajin sunnatin nabawiyya ko kuma mawafi ko kuma girman su daya da ainihin dar'u ta'arud al-aqal wa naqal wanda yake waɗannan dafan mujalladi goma ne ko mujalladi tara ko makamantan haka <coughs> wannan na nuna kenan wannan littafin inda bai bata ba idan an same shi in an buga shi da harar da haƙiƙi kamar yadda aka yi sauran yan uwan shi da zai iya zama wajen mujallabi goma ɗin tare da haka muna sa rai in Allah ya so Allah ya taimaka a samu ainihin wato da yawa daga cikin shi amma gaskiya saboda Allah yanzu din nan nake so idan muka tashi zan yi shi wannan professor din email yanzu yanzu nan insha Allah ta'ala ko kuma ainihin makamantan haka idan ne mishi email din sai mu abin nan in tuntuɓe shi akan ko ya samu wannan littafin domin ya kamata gaskiya a ce ya samu din a yanzu na malam na a ba ita ba ai yana magana ne a nan akan wannan din yana magana ne musamman ne yake magana akan wannan din na fata an gane yana magana akan ita ne ba ta sai da ya faɗi sai ce wa huwa kitabu jawabul itirabatul musuliya alal fitiyar habawiyya sai da ya faɗi sunan sai ya sauke lamba sai ce a share ila hadal kitab shekul islam nafsuhu wa ba'du talamizuhu faqad ahala shaykh ala kitab kafiran fi masail muta'addida fa kafiran ma yaqulu قد بسطنا هذه المسألة في جواب الاعتراضات المصرية ضد يجمع بيان في وممن ذكره أيضا تلميذه ابن القيم في كتابه أسماء مؤلفات الشيخ الإسلام ابن تيمية باسم جواب الاعتراضات المصرية على الفتية الحموية وذكر أنه أربع مجلدات وفي ابن القيم هي انبتتها ولتاف المجلد هدني بينما ذكر أن كل من درء تعارض العقل والنقل ومن هذه السنة يقع في أربع مجلدات مما يجعل الاحتمال قائما أنه في الضخمة قريبا من هذين الكتابين وأشار إليه ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة ضمن مصنفات شيخ الإسلام الكبار والكتب أيضا في فوات الوفوات والصفدي في الوافي بالوفوات سيتي انظر هدية العارفين أمني سيتي وقد حرصت كل الحرص على أن أقف عليه أو على بعضه لكن لم أعثر له على عين ولا أثر شيني وانا اللي تافي يتي مجانا ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimaka in mun tashi yanzu zan yi mishi email gaskiya in tura mishi in ji menene ake ciki wanda ma muna fatan Allah ya taimake mu ko za a samu hanyar da za a mana waɗannan tafan ainihin a turo mana sunan kafar da yawa shi wannan ainihin alfatuwar hamawiyatul kubra din tare da irin wannan tahqiqin kuma zan yi sha'awar a ce dukkan ku kun mallaki wannan muqaddima ku je ku karanta ta a yi photostat ɗinta ko kuma ainihin wato a da waɗanda suke saurare daga nesa ko makamantan haka to sa'an daga ƙarshe ƙarshe sai malai kawo dirasatu ba ba'd masailul kitab mas'aloli wasu daga cikin mas'alolin wannan littafi na hanawiyatul kubra na farko akwai mas'ala dangane da ɗaukakar Allah madaukakin sarki a sama mun tattauna wannan mas'alar da ishara a ran nan ko cewa na daga cikin matsalolin wannan abin nan sannan ya kawo dalilai da kuma yadda malamai suka karkasu akan wannan sannan ya kawo ainihin mazhabin mafi yawancin asha'ira akan haka to sa'annan sai kuma wasu matsaloli waɗanda eh, al'ijaba an ba abu a lati aradu a ahlus sunna irin hujjojin da su kuma suka rinka kawa suna karo da ahlus sunna akan waɗannan aqidoji na cewa Allah madaukakin sarki yana sama su kuma a sha'ira ba su ainihin yadda da su ba to sa'annan su kuma ya tafi ya tafi har ya rinka bin hujjojin su su a sha'ira ɗaiɗai bayan ɗaiɗai yana isharar yadda ibnu taymiya ya biya kwankwatse waɗannan ainihin hujjoji to sa'annan ya bayani dangane da menene ake nufi da ainihin asifatul khabariya da sauransu wato dai akwai bukatar lallai saboda Allah ku samu wannan muqaddima ku ainihin wato karance ta da kuma sauraron waɗannan kasusuwa domin su haskaka insha Allah ta'ala sannan sai kawo ma'iyya ta Allah madaukakin sarki da Allah madaukakin sarki ke cewa wa huwa ma'akum ko eh to menene ake nufi da wannan ma'iyya din ya tattauna ta da ayoyin da sauransu shin ma'iyya ce ilmiya ko ma'iyya ce zatiya sannan sai ce an nusa al khatiyya lil kitabi sai bugu a rubutun hannu na wannan littafi ya kawo ainihin wato nuska musawwara min al-maktabati zahiriya ya kawo rakaminta ya kawo nuska musawwara min maktabati berlin sannan ya sake kawo ainihin nuska musawwara min markazi الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية يساك عينية نسخة مصورة من المكتبة المركزية بجامعة الملك سعود ثم يساك نسخة مصورة من المكتبة المركزية بجامعة الملك سعود da kuma wata ainihin haka dai min al-maktaba as-saudiya bidar al-ifta haka dai kawo su ga sunan ɗaya bayan ɗaya biyu wata ishara a kansu yana bayyana ainihin yadda ainihin suke to bayan nan da ya gama kuma sai ce al-bahasu sani tabaatul kitab bugun wannan littafi yace wannan littafi an buga shi a ƙasar indiya a cikin tattaruwa ainihin wasu littattafai na ibn taymiya aka sake buga wannan littafi a cikin ainihin tattaruwar majmu'atul wasa'il al-kubra ta ibn taymiya duk muna da waɗannan littattafai waɗanda suke ɗauke da ainihin wannan littafi sai ce to amma wa jami'u taba'at تفتكر إلى التحقيق العلمي كما أنها لم تخدم الخدمة المطلوبة جلها طبيعة متنها دون أي تعليق أو توفيق a kun fahimta mala yake cewa duk waɗannan bugun da aka yi suna bukata a zauna a yi musu tahqiqi gyara na ilimi kamar yadda yake dama galibi ana buga matanin su ne ba tare da wani ta'aliki ba domin a ainihin da can ai ana kin tafan ibnu taymiya ne su malam munir arha da makamantan su suka tashi suka yi ta aikin tattara littafan da su al'allamatul qasimi har dai aka tattara littafan to yanzu ne da aka samu natsuwa cewa mutane sun gano alheran da ke cikin waɗannan ainihin ah, wato littattafai to alhamdulillah shi ne suke tashin aiki domin ainihin gyara su kwatankwacin abin da ya faru a ƙasar nan game da kasusuwan malam ja'afar marigayi allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi a lokacin yana da rai kyamatar da mutane ake game da saurare da siyan kaset ɗin haka littafin mala abubakar gumi da kasusun mala abubakar gumi a lokacin da mala abubakar gumi kuma ya rasu sai ba shi makiyar nashi ne suke fatawa suna sanya karatun littattafan shi cewa sun gano muhimmancin abubuwa a yanzu ne kuma makiya da sauransu na malam jafar suke yada kasusuwa suke cewa ai gaskiya ashe ma gaskiya ke faɗi don da ba a sauraron shi ne saboda an dafa mutane bakar kiyayya to haka ibnu taymiya da farko tun da ba a karatun littattafan ba wanda zai buga yan tsirarun malamai da suka yadda suna bugawa su kuma ba su da yawa to a lokacin matakin farko shine buga littafin to yanzu kuma al'amari ya bayyana alkhairai ne masu dimbin yawa shine aka tashi ana ta tahqiqin littafan hatta takhrijin majmu'ul fatawa ta ibnu taymiya an yi a mujalladi biyar bayan an yi a jikinta an yi kaza an yi kaza ana ta gyaran littafan to alhamdulillah muna fatan anan Najeriya mu zama mu daga cikin mutanen da muka tsayi domin yaɗa wannan ainihin alkhairi da kuma ƙulla zumuncin nunan tare da sauran yan uwan mu sunna masu bin manhajin salafiya a bangarorin duniya kamar yadda alhamdulillah yan uwan mu da ke wasu garuruka Kano Bauchi Sokoto Katsina da sauransu sun ta suna ta karantar da wasu tafan na Ibn Taymiyyah ba dan komai ba domin waɗannan alkhairai su yaɗu gare mu gaba ɗaya Allah madaukakin sarki ya taimaka kusan shekara goma sha bakwai da suka wuce na yi karatun littafin Nurul Albab inda na karanta shi a cikin kasusuwa biyar ni eh, eh, dan fodiyo a daidai lokacin muna karatun nake cewa in Allah ya raya mu zan sami lokaci wanda a rayuwata zan ta karanta da littafan dan fodiyo da littattafan ainihin ibn taymiya to in Allah ya so muna ganin Allah ya raya mu zuwa wannan lokacin Allah kuma ya taimake mu wajen tabbatar da waɗannan manufofi namu Allah ya ƙara mana ƙarfin gwiwa kuma ya cire mana duk wani abu da da cikin ayyukan shedan daga ƙarshe muke cewa lallai ibn taymiya jangwarzo ne a fagen da Allah madaukakin sarki ya mishi baiwa waɗanda fagage ne masu ɗimbin yawa kwarai da gaske kuma alhamdulillahi yabo ya kai yabo inda aka wayi gari daga ƙarshe dai ainihin waɗanda ba a tunanin za su yabi ibnu taymiya ma sun dawo suna yabon ibnu taymiya suna zububuta shi kai anan nan ƙasashen mu har saboda ya runto na gina cewa suke ibnu taymiya nasu ne dan ɗariƙar ƙadiriya ne kaza kaza kaza kaza kaza suke cewa alhamdulillah dai ko ma dai menene dai littattafan shi a bude a karanta su za su tabbatar kadiriya yau ko tijjaniya yau ko salafiya yau ko ma menene tun da dai har dai suka zama suna zagi suna sharri suka dawo kuma suna yabawa suna faɗin cewa nasu ne ma ba namu ba to alhamdulillah an yi nasara duk wannan kuma bai faru ba sai da kwazo da malamai suka ta na buga waɗannan littattafai da fassara su da yaɗa su da karantar da su yan darus salam da ke ainihin wato kasar makka da ke can jidda da riya sun zage wajen fassara da yawa daga cikin tafannin na ainihin ibn taymiya hatta wannan hamawiya insha Allah ta'ala zan zo muku da fassara ta ta turanci saboda waɗanda suka iya karatun turanci ana yi kuma su kuma su rinka mallaka suna koma suna ƙara nazari domin ta taimaka musu don fahimta abubuwa masu ɗimbin yawa Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu kamar yadda muka ce wannan shine kasar na uku insha Allah ta'ala zuwa an jima bayan sallar la'asar za a fara asalin karatun wannan littafi wanda zai fara daga madarar karatun littafin amma kamar da ce zai rika wannan nuska ne sai dai kuma kamar yadda aka gani akwai wasu sharhohi waɗanda za mu zo za mu bayani da ta'aliqat za mu rinka dogaro a kansu in ta kama za mu rinka karantowa ko daga ta'aliqin wannan professor ko kuma daga ta'aliqi ko sharhin babban malami malam ainihin saleh fauzan dan abdullahi fauzan allah madaukakin sarki ya saka musu da dukkan alkhairi jama'ar musulmi waɗannan ainihin karatuttuka kamar yadda muke cewa mu dage kuma mu daure kuma mu sanya ikhlasi akwai albarka a cikin su kwarai da gaske kuma lokutan da muke bayarwa lokuta ne a matsayin ibada ga Allah madaukakin sarki domin Allah ya san yin san mu shine mu koyi ilimi wanda shine kadai siffa ta alkhairi ga dan adam kuma shi ne ainihin gadon da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bar mana sannan duk wani talauci da fatara da menene kake ji manta da shi Allah madaukakin sarki zai wadata ka da fiye da abin da kake tunani Nasiruddin Al-Albani fiye da shekara hamsin da ta wuce haka ya zauna da ɗalibai suna ta karantar da waɗannan ilmomi wanda yau sun yawo gari sun yi su ne manyan malaman duniya da sun yawo gari Allah ya azurta su fiye da kowa tun daga shi da ya rasu har su da suke da rai babu abin da Allah maɗaukakin sarki da zai maka ba kai dai abin da ake so ka tsarkake zuciyarka kai don Allah kuma ka gabatar saboda Allah Allah ya ce kuli imanu fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minina ku dai ku yi aiki Allah zai ga aikin ku wato ya gani ma'anar shi zai nuna wa duniya mu'minina ba su gani haka dai al'amarin Allah abin da yake bukata yi don Allah sarkin zuciya dauriya cire kasala mantawa da makiya mahasada da sauransu sannan a kan abin da ka tunkara da kuma yawaita addu'a kan Allah maɗaukacin sarki ya tsare ka daga dukkan makirci da sharri kuma Allah ya tabbatar maka da burinka ya Allah muna roƙonka ka albarkace mu a waɗannan abubuwa da muka tunkara Allah ka kaɗe mana dukkan wani sharri ka kawo mana dukkan wani alkhairi ya Allah muna roƙonka don girman alƙur'ani ka ji kanmu ka ji kan iyayenmu da kakanninmu da malamanmu da malaman malamanmu malaman da suka assasa wannan alkhairi da da'awar sunna da salafiyanci a najeriya irin su shehu dan fodiyo da abdullahi gandu da muhammadu bello da irin su shehu abubakar muhammadu gini da suna lal abubakar da irin dr abubakar imam da makarantar malamai irin su limamin ahalus sunna na farko a garin nan zaria ainihin wato malam abin nan babu ahmad allah maɗaukakin sarki ya gafarta musu allah ba su ainihin aljannar firdausi za mu saurara a nan insha allahu ta'ala kuma muna fatan zuwa an jima din za a fara karatun wannan littafi a inda za mu gabatar da sharhohin da su ne ba su zama mana in insha Allah masu kallon mu da sauraron mu na kusa da nesa duk wanda ya ji wannan kaset ko wannan littafi ko makamantan haka yana neman wani ƙarin bayani idan a nan cikin gida Najeriya ne sai ka zo lambar waya 08033117860 wato sifili takwas sifili uku uku ɗaya ɗaya sai bakwai takwas sai shida sifili idan daga waje ne kuma sai ka sa plus 234 sannan sai ka sa 8033117860 wato ka sa plus ko ka sa sifili sifili guda biyu sannan sai kuma ka sa biyu uku hudu takwas sifili uku uku ɗaya bakwai takwas shida sifili darul hadisi salafiya zaria nigeria. da wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik